من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan lokaci da shine zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku idan allah ya yarda su ne labarun duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na ko kun san akwai kuma shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na tarbiyya muna fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. dr aliyu layat ce na iran ya ce kasashen iran china da rasha suna taka rawa a fagen kafa sabon tsarin duniya an naɗa brigadier janar ƙarshe a matsayin mataimakin babban kwamandan dakarun jin halin musulunci alasan watara na ƙasa ivory coast ya lashe zaben shugaban ƙasa to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarun duniyar dr aliyu layat ya bayyana cewa kasashen iran china da rasha suna takarawa a fagen kafa sabon tsarin duniya mai baiwa jagoran juya halin musulunci na iran shawara a kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dr aliyu layati ya ce da akwai ƙasashe uku a cikin wannan yanki na asiya waɗanda suke da cin gashi da 'yanci da sune iran china da kuma rasha kuma suna taka rawa domin samar da sabon tsarin da zai tafiyar da duniya dr ali wulayatin ya bayyana haka ne dai a yan ganawarsa da jakadan ƙasar china iran zhang biyu yana mai kara da cewa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta daɗe kuma tana da ƙarfi har ila yau ya ce alaƙar ƙasashen biyu ta ginu ne akan maslaha da kuma girmama juna da kuma cin gashin kai na siyasa da hakan ya mayar da su tare da kasar rasha zama kasashe uku a cikin yankin asiya masu yanci da gashin kai hakanan kuma dr wulaiti ya yaba wa matsayar da kasar rasha take ɗauka akan iran musamman ma dai dangane da batun takunkumi wanda kasashen turai suka kakaba iran ya ce yana nuni da yadda beijing din take taka rawa a fagen siyasar duniya a nashi gefen jakadan ƙasa ta china a iran zombi wu ya bayyana jin daɗinsa a kan ganawarsa da ali akbar wulayatin tare kuma da bayyana yadda alaƙa take a tsakanin ƙasarsa da iran tun lokaci mai tsawo hakanan ya ce ƙasarsa china tana ba da muhimmanci ga alakata da iran ɗin ya kuma yi godiya ga jagoran junji halin musulunci da yake baiwa alakar ƙasashen biyu muhimmanci ɓangarorin biyu sun kuma yi tattaunawa saboda wato abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yankin na yammacin asiya musamman ma da know, sannan kuma da a fagen ƙasa da ƙasa an naɗa brigadier janar ƙarshe a matsayin mataimakin babban kwamandan dakarun juyin juhal musulunci an naɗa brigadier general ƙarshe ne dai wato a da babban kwamandan rundunar tsaron juyin juhal musulunci na iran major general pakfur ya fitar a wata doka da ta naɗa janar ɗin wato sayyid hujjatullah ƙwarashi a matsayin mataimakinsa na harkokin daidaitawa birgida janar ƙwarashi dai ya taɓa yin aiki a matsayin mataimakin ministan tsaro a farko da kuma mataimakin harkokin shiri da wato da kai tallafi a cikin ma'aikatar tsaro an naɗa birgediya janar muhammad riza wanda a baya ya yi aiki a matsayin mataimakin harkokin samar da ayyuka da daidaito na irgc din a matsayin babban mai ba da shawara ga babban kwamandan dakarun kare juyin jihar musuluncin na iran to waɗannan labarun dai suna zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran A lasan watara na kasar ivory coast ya lashe zaben shugaban kasa sakamakon da aka fitar a jiya litinin ya bayyana cewa a lasan watara don shekaru 83 ya lashe zaben na shugaban kasa da kaso 89.77 na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa, mutum na biyu wanda yake bin watara a baya shine tsohon ministan kasuwanci jillo bilon wanda ya samu kaso uku cikin ɗari sai kuma mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar wato samun bagbo da ta sami kaso biyu da ɗigo hudu cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa tuni dai bilon ya taya wa tara murnar lashe zaben bayan da yadda da cewa ya sha kayi tare da cewa a ƙarƙashin shugabancin alasan watara ƙasar ta ivory coast ta samu ci gaba ta fuskar tattalin arziki sai dai masu bin diddigin siyasar ƙasar suna yin suka a kan wasa da tsarin mulkin ƙasar da ake yi domin ba da damar ci gaba da tsawa ta takarar shugabancin alasan watara. a zaben da ya dora alasan watara kan karga mulki dai kasar ta fuskanci rikice-rikice da tashen hankula majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a buɗe kafar shigar da kayan agaji zuwa garin alfasha na ƙasar sudan ƙungiyar nan ta dakarun kai ɗaukin gaggawa rsf ta ƙasa sudan ɗin ta sanar da ƙwace iko da birnin alfashar da nan ne tun garta ta ƙarshe a yankin darfur hakan dai ya haddasa matsala dangane da ayyukan jin ƙai da ceto saboda yadda aka rutsa da dubin dubatar mutane a cikin wannan birni da hana su fita a jan litinin ne dai da karuna rsf suka sanar da kama wani sansanin soja mai matuƙar muhimmanci a arewacin babban birnin na yankin darfur garin alfashar dai sansani ne mafi girma da sojojin ƙasar sudan suke iko da shi a yankin na darfur wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ambaci cewa da akwai fiye da mutane dubu da suke a tarwatse a cikin birnin na darfur a tsawon shekara ɗaya da aka ɗauka ana killace da wannan birni jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan agaji ya ceto a sudan dennis brown ta yi kiran gaggawa ga mayakan na rsf da su kyale mutanen garin da su fice zuwa inda suke so domin samun aminci esperon ta ce da akwai bukata a girmama dokokin ƙasa da ƙasa da ƙyale mutum cikin 'yancin tafiya inda ya ga dama a gefe ɗaya jami'an kiwon lafiyar sun sanar da mutuwar fararen hula masu yawa sanadiyar wato lalata cibiyoyin kiwon lafiya da aka yi a yankin saboda yaƙi. an yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a ƙasar turkiya cibiyar da ke kula da ilimin ƙasa ta jamus gfz ta sanar da cewa girgizar ƙasar da ta faru a turkiya ta kai daraja 6.1 a ma'aunin motsin ƙarƙashin ƙasa girgizar dai ta faru ne da misalin ƙarfe 10 da 48 na daren jiya a nisan kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa an ji ƙarar wannan girgizar ƙasa ɗin a birnin istanbul da sauran garuruwan da suke zagaye da shi ya zuwa yanzu dai babu wani rahoto da ke nuni da asarar rayuka ko kuma girman asarar dukiyar da girgizar ƙasar ta haddasa ƙarshen labarin duniya kenan. To yanzu sai a gya zama domin a jijerin shirye da muke ɗauke da su sharhin bayan labaru shirin nan na kokon sama duniyar ma yau da kuma shirin tarbiyya wanda da haka muke ban kwana da kowa a isa lafiya. Shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar Iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ikarar kara da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka kakaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada a kan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin kudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar akalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bayan hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma birtaniya da kuma amurka wadda take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china dukkaninsu sun haɗu kuma bakinsa ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin iyakacin su a matsayin su na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa hukumar kuma yarjejeniyar ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa. tare da mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka ɗaukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 28 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shi daga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan Oktoba na shekara ta 1918 kasar Czechoslovakia ta sanar da samun 'yancin kanta. ƙabilun czech da kuma slav su ne suke rayuwa a wannan ƙasa kasantuwar suna da kyakkyawar alaƙa da jituwa tsakaninsu da juna kuma sun kafa ƙasa cikin karni na tara miladiya amma daga bisani masarautar austria ta hungary suka mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda ƙabilun guda biyu suka sanar da kafa ƙasarsu mai cin gishin kanta amma ban yakin duniya na biyu kasar ta sake komawa karkashin tasirin jam'iyyar kwamnisanci da ke tafiyar da tarayyar soviet amma ba rushe tarayyar soviet kabilin czech da kuma slav sun nemi a raba kasar zuwa kasa biyu kowace kabila ta jana ta bangaren bayan gudanar da kuri'ar gardama an kafa kasashen guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia masu rarrai kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana karami amma sakamakon irin kaifin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar ci gaba da karattakansa har ma shi jarabawa ta shigar jami'a inda ya fara karatu a jami'ar azhar yana da shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta 1914 taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekarar ce ya samu damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo kasar masar a shekara ta 1959 ya samu lambar yabo ta kasa sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjima littattafai masu tarin yawa daga harshen faransanci zuwa harshen larabci masu rari ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1948 a dai lokacin da isra'ila ta shiga yaƙi na farko tsakaninta da larabawa wata tawaga daga cikin sojojin yahudawa sun je ƙauyen aldawamiya wanda yake cikin palestine inda da farko dai sa kashe mutane 75 wanda suke sallah a cikin wani babban masallaci da ke ƙauyen sannan kuma sa kashe wasu mutane 35 waɗanda suka ɓoye a cikin wani kogo a kusa da wannan ƙauye bayan kisan dukkanin mutanen ƙauyen yahudawa sun rusa dukkanin gine-gine waɗanda suke cikin wannan ƙauye amma lokacin da aka tambayi jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kan abin da sojin isra'ila suka aikata a wannan ƙauye sai ce bai ma taɓa jin sunan wannan ƙauye da ake kira aldawamiya a cikin falasɗinu ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da sa gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 rikicin makamai masu lizami na cuba ya kawo ƙarshe bayan nikita khrushchev shugaban tarayyar soviet na lokacin ya ba da umarnin mayar da jiragen ruwa dauke da makamai masu lizami na wannan ƙasa ta hanyar kafa sansanonin makamai masu lizami da dama masu dauke da kawunan makaman nukila a ƙasar cuba mai tazarar mil 90 daga kasar amurka tare soviet ta haifar da rikici na makamai masu lizami wanda ya kai duniya gab ga fadawa cikin mummunan yaki na makaman nukiliya amurka wadda ta bayyana matukar damuwa da kuma kaɗota da kuma jin cewa tana cikin fuskantar barazanar waɗannan makamai masu lizami ta gargaɗi da soviet a lokacin da kuma sojojin ruwa waɗanda suka kafa a tangarsu a kusa da cuba da cewa idan bata mayar da jiragen ruwanta da suke ɗauke da makaman nukiliya da makamai masu lizami ba to za ta kai hari a kan ƙasar cuba tare soviet ta yi wa amurka barazana na ɗaukar matakai na kariya ta haka ne kuma duniya ta nuna rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai ga barkewar yakin nukiliya kamar da kuma su kansu amurka da rasha sun nuna damuwa ta rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai su ga gwabza yaƙi da har za a yi amfani da makaman nukiliya haka mutanen ƙasashen turai har ma da mutanen tarayyar soviet din da sun nuna rashin amincewa su da haka a ƙarshe duk da matsayin cuba da china a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 tare da soviet ta ba da umarnin mayar da jiragen ruwanta waɗanda suke ɗauke da makamai masu lizami tare da tarwatsa sansanonin makamanta masu lizami a ƙasar cuba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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rokach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan hadarin. bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa lokaci ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta bada labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna natta domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yada'ut hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayuniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taɓa gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar kasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da uta harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa? roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan kwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

tarbiyyar iyali masu raro salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu dan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darus sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai bayar da fa'ida da ake so ba hakanan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba faɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma wa yaro mutunci kun ba ba tattali bane da tsini a rika sa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a mota a kai su hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su mutane ne wanda suke da daraja idan sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a sami natija ta galbantana kuma mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarkin ko ka ji ana ce mace ta kashe miji sanin duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya sa a to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma an rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancin ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi kuma wannan yana daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda inda aka yi sa'a mace tana da ilimi sai ita aka sarar lokutan da a gida take saboda haka abin da yake nauyi na malamai haka kenan za ta iya sauke shi shi sa ma ma'aiki ne tsira da aminci tare da alayen sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun take to shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wata haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu a ga yara sun samu abin da ya kamata su samu a cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wace yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in dai kyau komai ya kyau in dai baci komai ya baci yaro ya tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishadi a gare shi ita ce sallar mummuni yaro girma yana da kiwa akan sallah ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno a sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a dan shi a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a rika sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai ga an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba ba ni labarin mai suke yi da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kama da kaza malam kaza ce malama wace na ne ta na ce me yasa ce cewa take ke ido ne addu'a to kaga kenan wasu sukan samu dama su cusa wa yara wata aƙidar da ba ta iyaye ba haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake sawa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin gurin karatu kuma yana da su da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana duba ana kula ya samu natija ta gari insha Allah. To, laga ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare, shi kuma me wani abu ne muhimmi me da lura da shi wajen sa yaro a firamare? Eh, kamar yadda na faɗa a can baya, wato bincike na ƙwararru akan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakwashe kwakwalwarsa ya za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba ba su da kokari bane tun asali garajen sasin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayan sai zo gurin rigirgi saboda ya ga cewar lallai yanzu ake a tsere ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin ilimi yana alaƙa da waɗanda suke kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba 'yan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun su kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau zamana mm, ba makaranta kusa da gida ko ga makarantun kusa da gida amma ba su da ƙwari ya zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda karancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya da su shi ya sa waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga ba a bari yaro ta sai ne ɗaukansa ya zo kuma ɗaukar nan a yadda ne a canza ba za su yadda ba su iyaye sun zo da kansu. Wadannan duk sharɗa ne da suke a kula da su da kyau. to masu raro ga dai malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beti a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ya ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسرية وخمشيم عد شتم أسرية عسريم لفيها شعونها بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי